'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna idar da gudiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kamunan lokaci lafiya kamar yadda muka sani yau watan na muharram yana da kwana takwas hijiran manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara hudu. da arba'in da biyu wanda yake na daidiga ishirin da bakwai watan takwas miladiya dubu biyu da ishirin muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari a wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari a wurin sauraron karatu da zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'anan da rayuwa da kenan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba har cikin karatu na littafin nan أخطاء المصلين وأن مالمنا الشيخ القارئ محمد صديق ya wallafa. sati wancan mun faro karatu kan babi da malewa take akhta'un tata'allaku bi salatil juma'a kurakurai da suka danganci sallah na juma'a wanda mun karanci masail ko matsaloli ɗaya-ɗaya guda hudu matsala na hudu wanda kai muka aje karatunmu a wancan sati shine tarku tabkiri li salatin juma'a barin sammako ko fita da wuri domin a je a yi sallan juma'a wani ya daga cikin kurakurai da masallata ke wanda sati wancan mun yi bayani akan wannan matsayi wanda muna fatan an ji kuma an gamsu kuma za a yi kokari a canza daga jinkiri da ake ya zauna gida har sai in liman ya zo ya suma hutuba sannan mutum ya tashi mai wanka ya wanka mai alwala ya alwala lokacin da ake gaggawa ana sauri ana zuwa masallaci a gurguje wanda wannan abin ya halafawa abin da yake ya tabbata daga shari'a na manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mu gushe ba har wa yau muna kashiyan wannan babi na aqta'un ta ta'allaku bi salatil juma'a kurakurai da suka danganci sallah na juma'a yau za mu fara karatu kan mas'alatul khamis mas'ala na biyar malace kira'atul qur'an wa tasbihi qabla al-jum'ati fil mukabbirat karatun alkur'ani da wani abu da ake na tasbihi gabanin sallan juma'a fil mukabbirat a cikin mukabbiratus sautiya wannan na'ura da ke kai magana a nisa ana samun wasu masallatai sai wani zai zauna yana tilawa ko kaset ne za a sa ranar juma'a ko ko wani abu na tasbihi ko wani abu na salati ga annabi muhammad sallasan za a rinka yi ranar juma'a domin a san cewa yau ranar juma'a ne to wannan abin na daga cikin akhtar yana daga cikin kurakurai wanda bai da asali bai da tushi bisa ga abin da ya tabbata daga magabatanmu wayanda suka yi karatu a hannun mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malace in tasharat kira'atul qur'ani qabla salatul juma'a ko karatu na Alkur'ani ya yaɗu wanda ake yi gabanin sallan juma'a hatta takada kathiru min nasi annaha min lawazim har da yawa daga cikin mutane suna tunanin cewa wani daga cikin abin da yake lazim inda an yi sallan juma'a ya kamata a gabatar da wani kira'a wanda za a rinka yi cikin mukabbirat as-sautiya wa sunan juma'a wa suna ga shi wannan abin na daga cikin sunnoni na sallan juma'a kafin a yi sallah ranar juma'a ya kamata a sa tilawa a masallaci ko wani abu wanda yake makamancin haka ma ya ce ba kazalika ba'du salawati wa da'awat haka ne akwai wani salati salati da ake yi ranar juma'a salati kenan ga manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa da'awat da wasu addu'o'i wanda ake gabatarwa kafin sallan juma'a sai Allah ce wala haqqu wazancin gaskiya shine anna hadha min al-ashya al-muhdatha wannan na daga cikin ababa da aka kirkiro al muhtaliqa wanda an kago ne bai da asali daga magabatanmu allati istahabbahannas nas wanda mutane ke ganin abu ne mai kyau suna yi wa rawwaja laha ba'duhum yace balma wasu daga cikin mutane sun kai suna ƙoƙarin ganin sun yada wannan domin a samu masu yinsa sun yi yawa mun ce tafi wani masallaci bai gane ce a ah, ya ku masallaci ku gaba ku ɗan sa irin tilawa haka kawai ku yau juma'a ne ba ayin kun sa ana ganewa yau ranar juma'a ne wani abu makamancin haka mala cewa rawwaje laha ba'dhum wasu na yunkurin ganin sun yada wannan lamarin har ya yadu su ga kowa na yi don a tabbatar cewa ranar juma'a ake mala ce qala ibn hajar imamu ibn hajar al-askalani ya faɗa cewa amma ma a hadasa hunnas ce amma kaga abinda mutane suka kirkiro qabla waqtil juma'a gabanin lokaci na sallan juma'a min addu'a ilaiha bizikir na kiran mutane zuwa ga sallan juma'a da wani abu na zikiri da za a rinka yi mutane su ji su san lokacin juma'a ya kusa wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati da ake yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi ba'd bilad duna ba'd wa a wasu kasashen ake yin haka wasu kasashen ba a yi sam kina wannan abu ba bid'a ne wanda yake ya mamaye kasashen musulunci gaba ɗaya ba yana na a wasu kasashen a wasu kasashen kuma ba a yi mala ya ce wattiba salaf as-salih aula ibn hajar ce bibiya da kwaikwayo ga magabata na gari da suka gabata wa shine abin da ya fi cancanta me yake nufi da wannan ina as-salaf as wannan bai kasance min hadihim daga shiriyansu ba ba su san shi ba ba su yi kuma bin wa'annan mutane shi ne aula an duba littafin nan fathul bari sharhi na sahihul buhari na imamu ibn hajar askalani mujalladi na biyu shafi na 457 za a ga wannan zance mala cewa kar su ilal ustaz al-imam sheikh muhammad abdu mufti misr an yi wa malamin nan al-ustaz al-imam al-sheikh muhammad abdu wanda mufti ne sai na ƙasan misira bi ifadatin min madinati almanufiya wannan amfani ne ake nema daga gari da ake kira da suna almanufiya firrabi wa 20 mayu watan mai 24 sanata 1904 shekara na 1904 ran da aka yi wannan tambayan kenan namra kan lamba na tambaya 765 tambaya na biyar an masail game da wasu tambayoyi minha daga cikin wa'annan tambayoyin mashtahara minat tarkiya abinda ya shahara minat tarkiya na daga hawan imam akan mimbari qabla al-khutbah gabanin yin hutuba a fil adabin ilka tare da kula da ladubba na yin hutuba wa hadith sanar da hadisi ya ce iza kulta li sahibika wal imamu yaktubu idan ka cewa abokinka ishirin halin hutuba na liman baka da juma'a wannan hadisi ina daga cikin tambayar da aka yi wa shi sheikh al'imamu muhammad abduhu wa ha daga cikin tambayoyi ma ya sulu min al'adhani qabla al-waqti yawm al abinda ke faruwa na kiran sallah kafin shigar lokaci ranar juma'a mun ga ranar juma'a abinda muka sani ya shahara shine kiran sallah biyu ake ranar sallan juma'a har ma ya shahara da cewa akwai kiran wanka sa'anan da kira da ke nuna yanzu liman ya shigo ya zauna akan mimbari zancen gaskiya kiran sallah da ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira ɗaya ne kawai ba biyu ba ranar juma'a kira da ake yi guda biyun nan ba abu ne wanda yake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda yake cikin halifancin Usman bin Affan al-Khalifatu Thalis Allah ya kare yarda a gare shi aka fara yin kiran sallah biyu kuma yanda ake kiran sallah biyu a zamanin halifancin Usman ba irin na yau ne ba kamar yanda in Allah ya sa da lokaci yau wannan na daga cikin babi da za mu yi karatu a kai don a gamsu da matsalan da kyau kan abin da yasa aka yi kiran sallah su biyu zamanin halifancin usman da kuma yanda aka yi kiran sallah su biyu da yanda kuma ake yi yau sai mu daidaita mu duba wanda muke yau daidai ne ko kuwa a'a ina daga cikin ababe da ke mukhalifat ababe da an kirkiro ko bid'a wanda yake abin kyama a cikin addinin Allah ma da cewa ma yahsul min al-adhan qabla al-waqt yawm al-jumu'ah da abin da ke faruwa na yin kiran sallah kafin shigar lokaci ranar juma'a bima ya shtamilu al-istighathat da abin da ya kunsa na wasu istighathat neman agaji kenan addu'o'i na roƙon wasu ababa na alfarma da kariya daga Allah subhanahu wata'ala wa salawatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati salati da ake yi wa annabi mu annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم لتنبيه الفلاحين الموجودين بالغيطان domin a fadakar da manoma da ke a gonakinsu algafilina makani makanil juma'a wanda suka gafala daga ainihin inda ake juma'a kenan ba su kusa in an soma wannan mutum na gona da ya ji sisa a lokaci ya kusa yi saurin zuwa gida kada a yi sallah a barni wayannan su ne daga cikin jerin tambayoyi da aka yi wa sheikh muhammad abdu fa'ajaba bi qawlihi sai jawabi yana mai cewa inna kulla ibadatin lam yarid biha nassun anin nabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle ne kowace ibada kowane irin ibada wanda bai zo ba ko kuwa nassi daga manzon sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da shi ba walam tati fi amalihi sallallahu alaihi wasallam kuma nan ibadan bata zo daga cikin aiki da aka samu manzo sallallahu alaihi wa sallam na yi ba wala amali ashabihi kuma bai zo a cikin aiki na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba iktida'un bihi kan su ma kwaikwayo suke da manzo ba wa illam na'rif wajha al-iktida'u ba mu gano huska na kwaikwayo a cikin wannan aikin ba muna yi ne ma an tambaye mu ina muka samu ba mu iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko sahabbai ke yi idan mu ce ai ba komai bane ai salati ne muke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai zikiri ne ai karatun alqur'ani ne to ibadan kuma to ire-iren nan gaba da kamar yadda muke jin ana faɗi har ya kai ma suna tuhuma mu cewa mu ba mu son annabi sallallahu alaihi wasallam muke cewa ka ayi salati a wani wuri ko wani lokaci a ai son annabi sallallahu alaihi wasallam kana son ka san cikakken soyayya ana samun shi ne ga biyayya da haka wanda ke son wani so na gaskiya bai saba mai kana barin abin da kai da kana so saboda masoyinka baya so sai ka bari ka yi nashi hakikanin so shi ke hana mutum yin abin da ya so ya yi don kai ya saɓawa ko kai ɓatawa masoyinsa rai in annabi sallallahu alaihi wasallam na abu baka ya kabi shi na zancin sun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam wa zai iya yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duka kai baka iyawa amma da kirkiro wani abu kai ka ajewa kanka ce wannan soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ƙarya ne wannan da'awa ne kawai mutum ke yi wanda babu kanshin gaskiya a ciki don haka malam ya ce wa illam na arifu wajen iktida da in ba mu gano ainihin wani huska ko da za mu huskanta kwaikwayo da biyayya ga annar sallasala a cikin wannan aikin mafahiyya bid'a wannan aikin bid'a ce wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kowace bata kuma tana karewa ne a cikin wuta kamar yadda hadisin manzo sallallahu alaihi ya tabbatar fahiya mamkutatun da haka wannan abin aibanta ne lishari'i yajibu man'iha don haka abin aibanta ne a wurin ashare ga ubangiji subhanahu wa ta'ala haka yajibu uha wajibi ne a hana wannan kai da ke da iko inda ake wannan sai ka hana kai daga ce ai abin wallahi yana da ban sha'awa kai ba ka hanawa kenan kai ma kan da laifi domin kaga ana abin da ba daidai ba ka kyale kuma yana gudana bayan Allah ya sanya iko a hannunka na hanawa da ai gyara malace wa hadhihi al-umur wayannan lamurra da muka ga an ambatun nan suwaru ibadat wasu nau'i nau'i na bauta wanda suke muhudatha da aka kirkiro lam takun ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance ana yin su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ashabahu wala tabi'ina wala tabi'ihim haka ne zamanin sahabbai ba a yi tabi'ai ba su yi haka wanda suka biyo bayan tabi'ai su ma ba a san su da wa'annan ayyuka gaba ɗaya ba wala yi urafu mana bitahqiqi man ha ko kuma an bi daddaki ana son a gano ma waye kirkiro wannan ba a sani ba ana samun wani abu mai da shi ba daga tambaya wane ne ma asali wanda ya fara shi a kasa ganowa ko wane ne ma ya soma kawai dai mun tashi wajadna aba ana kazalika yaf'alun haka muka tadda babanninmu suna yi sai mun yi Allah ce a awalau kana aba'uhum la na sha'an wala yahtadun ko da babannin ba su san koyi ba ko ba su shiryu ba ko yace awalau kana aba'uhum la na sha'an. ko da babannin ba su da hankali ko kadan sun yarda su masu rayukan rashin hankali kuwa Haga wannan ba daidai ba bane haka wayannan ababin gaba ɗaya ba a san su da asali ba mala ce wama yun kalu kuma abin da ake ɗaukowa an ba'dil ulama a wurin wasu malumman fitarkiya akan ainihin ziyada da ake yi akan wajibobi da yake na asali an ce tarkiya ƙari na haka ne wajibi sai mutum ya ƙara wani abu abin da aka samu daga wasu maluma fi tarkiya masalan misali min annaha bid'atul mustahsana cewa wannan ai bid'a ce amma mai kyau bid'a ne hasana bid'a ce amma wannan tana da kyau malace la yasuhu wannan zancen bai inganta ba ana cewa ne bid'a ne hasana amma bai da inganci la suhu ta'wil alaihi bai ingantuwa kuko bai yi ba ai ta'wili akan wannan li'annahu lam yufarriq baina ma yastahad ma yustahdasu fil adat domin wanda ya wannan zance kan bid'a hasana bai bambanta tsakanin abinda ake ganin an kirkiro ne kan yanayi na al'ada an ce fil adat abinda yake an saba kan hali na rayuwa wanda yake ba ibada ba kal akli wa shurb kaman cin abinci da shan abin sha wal libas da tufafi wal maskan da daki makwanci yanda ake gyara daki ma yustahdasu fil ibadat da abinda ake kirkirwa na bauta kaga a wurin al'ada yanayi na rayuwa ababe da yawa ne ke zuwa su faru wanda jiya ba su kuma a ce mai kyau ne kamar an sani yadda aka saba ce ana tafiya in ba za a hau doki ko jaki ko rakumi ko alfajari ko na makamancin haka ba shi an yi tafiya da kafa sai ga shi an samu baburu an samu keke an samu mota an samu jirgin sama wayannan duka kaga ababe ne yake suna an kirkiro ne bai danganci addini ba mun ce bai danganci addini ba abinda muke nufi shine yau wanda ke so ya tafiya da kafa daga zangon nan har zuwa tobudun wallahi ya iya kuma ya ce zo bai mutuwa ba a gani ma wani abu ya rage jikin shi ya ce ya zo shi dai ya ji a wurin kwana ya ji ya jikin shi ya yami sai wani ya ce shi zai tafiya ne je to wurin ya dawo sai wani ya hau muta shin dan mutum ya hau mota ya ce dan ya hau muta an ba shi lada ba lada ba addini ba ne da haka wannan abin ake nufi da al'ada a ciki nan kuma Allah ya tabbatar kan ya irin wannan kamar da Allah ya gaya mana alkurani ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina ce wa yakhluqu ma la ta'lamun ababan hawa kenan Allah ya ce da doki da jaki da alfadari Allah ya yi wa'annan ne gaba ɗaya halittarsu don ku rinka hawa kuma kuna ado da su amma ya yi halittan wasu ababen hawan kuwa da ku ba ku sani ba yau lokacin aka saukar da alkur'ani ba wanda ya san akwai babur ba wanda ya san mota shi nan Allah ya yi halitta abinda ba su sani ba mu mun gani mu ma za a halicci wani abin tafiyan da wa ba mu sani ba wasu kuma za su gani a baya kamar da muke gani da haka ire-iren waɗannan su al'adat kenan ba ibadat ne ba to su ana son ko lokaci mutum na bincike ina ƙara imi domin ya ƙara ƙago wani abu da zai taimaka wa mutum a wurin jin daɗin rayuwansa da ana kwanci kan katifa ga mutum ya kwanta ya tashi kin shi layi layi na ainihin ciyawa da ke cikin katifa yanzu shi an samu matres ka kwanta wani kamar kalumi ma ciki ana murewa ba wanda zai ce kwanta kan matres kafin wanda ya kwanta kan katifa lada ba shi yau ana sa tais da kashin shanu ake kawo a shafa cikin ɗaki ha ce wani kamshi ma yake ɗakin ya yi kyau kenan yanzu ana shafewa a sa tais kas ababe da dama da ake yi wayannan duka dati ne ba dati ne ba to kaga malam sai ce ba su bambanta tsakanin ababe bin nan sai wani ya za ce an ce bid'a ne me yasa kuke hawa mota ai kun ce bid'a duka bata to wai ta ba hawa mota ce an bashi lada a nuna mana wanda ya ce dan ya hawa mota ya samu lada aga wannan yana daga cikin al'adat malam na bayani da mu fahimci akwai bambanci tsakanin wa'annan malam ce fa kullu ma yuhdathu min an-naw'il awwal duk abin da aka kirkiro nau'i na farko adat yace mimma la darara fihi bil badan daga cikin wanda an kirkiro ko mutum ya amfani da shi bai cutar da shi a jikinsa bai sa shi ciwo wa kana mimma yukhaffifu mashakka ina daga cikin abin da ke ragewa mutum takura da kunci da wahala a cikin rayuwa au yadda wa aza ko kuwa yana tunkudewa mutum wani cuta ne in an amfani da shi au yi yufidu manfa'a ko ko akwai wani amfani da ake amfanuwa da shi idan an amfani da abin da aka kirkiro na al'adar nan fa huwa wannan mai kyau ne wala ma ne aminu ba abin da ya hana wannan ya kun yakun mamnu'an bin nasi in dai ba samu nasi da ya hana ba ba a cewa wannan abin an hana kasta kastimali zahabi wal fidda kama amfani da zinariya da azurfa mutum yayi kwano ko kofi na shan ruwa na azurfa da zinariya a nan ce wanda ke kwankwadan ruwa a cikin kofi na azurfa da zinariya ce inna ma juru fi batnihi nar jahannam kwankwadan wutan jahannama yake yana sawa a cikin sa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani daga cikin al'adat amma an hana da nassi sha ce wannan nassi ya hana da haka ba za a yi ba amma ba nasi kan wannan shikenan wani mai kyau ne zai taimaka ma rayuwanka ka ji daɗi haka ne wal amfani da tufa na alharir shari'a ne ya hana a nasala ce kun ga kaku sa riga na ainihin alharir domin nasu ne a duniya naku ne a lahira haka kan wannan sai a ce an hana lirrijali amma ga maza kawai wa nahwi zalika da makamancin wannan kaga wayannan ababe da kina al'ada kina amma na addini an ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar kowace bid'a bata ce kowace bace bata ko tana karewa cikin wuta ne dan haka ba wani batun wani gyara ce da zo ana irin gyaran idon biri ko ya ka gyara bid'a bid'a ce ba ta zamowa sunna har a nadi ƙasa sunna na tabbata ne da nassi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi haka ga yana yi ya ga ana yi bai ce komai ba amma duk wani abin da mutum kai ya baka sha'awa sai ga mutum ya zo ya yi bayani ka ce wallahi abin kuma mujarrabun ne wallahi mun jarraba ina aiki karya ne wallahi bid'a ne kuma bata ne kuma mutum ya dage a kai shirin Allah ya yafe mai domin bid'a ba kafurci ne ba bid'a ba shirka ne ba ina daga cikin kashiyan Allah ya ce a wayan firma duna zalika liman ya sha'u amma mai yi an kama shi bai da wani hanzari domin an ce kada ya yi kuma ya aike shi ga shiga wuta da haka sai a sa hankali a kula a kiyaye a duba littafin na addinul khalis mujalladi na hudu shafi na 308 za a ga wannan jawabi da muhammad abdu al-mufti sabik na kasan misra ya yi da aka mai tambaya game da wannan matsala sai matsala na shida tarku salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a barin yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ranar juma'a mai malam ke nufi da wannan yawan yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ziyada ala ma'tattahu ka saba kana salati amma ranar juma'a ka kai salatin sama da haka akwai bukatar yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sosai ranar juma'a da daren juma'a to barin wani daga cikin mukhalifat kurakurai wanda ake yi malaka yustahabbu kasratu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a ana son mutum ya yawaita yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati ranar juma'a wa fi lailatiha kuma haka ne ake son a yawaita salati a daren juma'a zaka daren juma'a muke ga to tun daren nan ana so mutum ya yawaita salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim hazuwa zuwa ko Allahumma salli wa sallima ala nabiyina Muhammad da saura salati dai irin wanda ya samu ma'thuru anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yawaita yin su ranan juma'a da daren juma'a لقوله صلى الله عليه وسلم دان فدن منزو صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة ku yawaita yi mini salati ranar juma'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin salatin ku ana bijirarwa a kaina ana nuna mini ana nuna mini kun yi salati kana son annabi sallallahu alaihi wasallam to ka shiga cikin jerin masoya mana ka yawaita salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da baka iya cewa ko ka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad shine mafi ainihin takaici ko kuwa gajeren salati wanda ke ya tabbata ana yayi allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ko allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad ko ka yi salatul ibrahimiyya wanda duka ya tabbata da yake ma'thur daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito da imam an-nasa'i da sanadi wanda yake ya inganta malaji falis salati alaihi fi hadha yawm maziya ko salati ga annabi sallallahu alaihi a ranar juma'a yana ƙarin daraja akan salaci da za a yi wa annabi sallallahu wani ranar daban laisa gairihi wannan darajan wasu kwanakin ba su da irin wannan darajan idan an yi shi ranar juma'a ma hikimatin ukura tare da wani hikima kuma daban wahiya anna kulla khairin lattahu ko ita ce duk wani alkhairi da ka samu yau kai ɗa musulmi ko kuwa wahiya anna kulla khairin nalatuhu ummatu duk wani alkhairi da al'umma na nasala suka samu fi duniya wal akhira a duniya da lahira fa innama nalatuhu ala yadi sun samu wani alkhairi ne a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa jama'a Allahu li ummati bayna khairai dunya wal akhira sai Allah ya tattara wa al'ummansa al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan tsakanin alkhairai na duniya da lahira fa a'zama karama sai girmama karama wanda ke tasulu lahum wanda ke faruwa ga wayannan fa a'zamu karamatin tasulu lahum daga karama mafi girma da za ta faru ga al'umma na salafa tasulu yawmal juma'a ranar juma'a wannan karaman ke faruwa don haka a yi kokari a kula da yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati ba daga cikin salatin yayin da kaji an kira ko an ambaci suna annabi muhammad ka yi salati ka ce sallallahu alaihi wasallam ka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati kenan da haka malu masu ce babu masu yi wa annan sallallahu salati kaman ahlul hadith masu karatun hadisi da za ka ji an ci daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu an kama salati kenan an zauna ana karatun sunna ko karatu na hadisi da haka yi kokari a shiga cikin masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati domin a samu wannan darajar sai matsala na bakwai tarku qira'ati suratul kahf barin karanta suratul kahf ranar juma'a wani ya ce a ah, to suratul kahf kuma ana karanta ranar juma'a ne yanzu ba batun bari ba ma san ana yi ba to karatun suratul kahf ranar juma'a abu ne wanda yake mai kyawo ga duk wani musulmi ya kamata a sani ranar juma'a ko daren juma'a mutum ya yi ya karanta suratul kahafi. kahf alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja har zuwa karshen suran gaba ɗaya ranar juma'a mala ce yustahabbu qira'ata suratul kafi yawmal juma'a ana son karatun suratul kafi ranar juma'a lima fi zalika min thawabi wal fadl dan abinda wannan abin wannan aikin ya kunsa na lada da falala fa na abi sa'idin marfu'a an samu daga abi sa'idin al-khudri Allah kare da a gare shi ya dauka kazancin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a suratul kafi yawmal juma'a duk wanda ya karanci suratul kafi ranar juma'a su ce alahu nurun za a shimfiɗa mai wani irin haske min tati ƙadami tun daga ƙashiyan ƙafafunsa ila ananis sama har zuwa sama yudi bihi yawmal kiyama wani zama mai haske a ranar kiyama wa gufira lahu ma bainal ne. kuma za a mai gafara na abin da ke tsakiyar juma'a guda biyu yana daga juma'an da ya karanci wannan suran har zuwa juma'a da ke gaba akwai ruwaya ma da ya kare ce wa ziyadatu wa ziyadatu ta ayyam da ma gyara na karin kwana uku bayan juma'a zuwa juma'a ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya fitar sana al-Hakim a cikin al-Mustadrak ya fidda wannan hadisi da ainihin inganta sai matsala na takwas salatu sunnati alkibliya ko alkabliya yin sallah na sunnan juma'a yana daga cikin kusa ce wannan sunna kina alkabliya wanda ake yi ranar juma'a bayan lokaci ya shiga liman ya shigo masallacin an yi kiran sallah ya ce za a yi sallah kowa ya tashi na fila na juma'a ta wannan kuskure ne wasu na yi amma ba daidai ba ne bi da asali kamar yadda zamu ji malai cewa ya kumu bi salatin rakatai ne kafiru min almusallin da yawa daga cikin masallata ne ke tashi suna sallah raka'a biyu wa ya takiduna anna zalika maqamu sunnatul qabli suna da tunanin cewa yin haka yana daidai da nafila raka'a biyu da ake kafin sallah azhar tunda yau babu sallah azhar juma'a na madadin sallah azhar sai a tashi a yi sallah raka'a biyu bayan an yi kiran sallah liman ya shigo wa hadha min al-aqta al-muntashira bain musallin mace wannan na daga cikin kurakurai da ya yadu a tsakanin masallata qala ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya Allah masa rahma yace amman nabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa innahu lam yakun yusalli qabla al-jum'a ba'da al-adhan shay'an bai kasance yana sallah ranar juma'a bayan an yi kiran sallah ba masam ranar juma'a da zaran an yi kiran sallah babu wani abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke yi na sallah wala nukila hadha an anhu ahad kuma babu wanda ya ɗauko wannan daga annan sallah ce na ga sallah sai ranar juma'a yana nafila bayan kiran sallah wala nukila anhu ahadun annahu salla fi baiti qabla al-khuruj yawm al-juma'a haka babu wanda ya ɗauko wani zance ma cewa sallah sai ranar juma'a kafin ya fito gida ya zo ya hawo minbari ko yana sallah a gida babu wala ah, wala waqt bi wala ukita bi qawli haka ne ba aje wani lokaci cewa ga lokaci da ake sallah na nafila ranar juma'a ba da zance na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake an samu ya ce salatul muqaddara qabla al-juma'a ga wani sallah da aka kaddara ko aka ajewa lokaci ranar juma'a ba bal alfazu sallallahu alaihi wasallam fiha targibu fi sala lafuza na annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga sun kunshi kwadaitarwa ne akan yin sallah idza qadima ar-rijal ila al-masjid Idan qadima ar-rajul ila al-masjid yawm al-juma'a idan mutum ya kai masallaci ranar juma'a yi sallah wannan shine abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min gairi tawkitin ba da ajewa wannan sallar lokaci har ya zama sunna qabliya na juma'a ba ka shigo masallaci ranar juma'a lokacin sallah bai kai ba za ka yi sallah abin da ya sauka a gare kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisai ka qaulihi kamar cewa sa man bakkara wa takara duk wanda ya sammako kuma yana zaune aka soma hutuba wa masha wa lam yarkub yayi tafiya bai hau abin hawa ba wa sallama kutiba lahu ya sallaci abin da aka sauwaka mai kaga wannan kai malama suka ce ranar juma'a an ka zo masallaci ko da ka a ɗari zaka in kai babu wani da zai ce ma ka kuskure min cewa manzo sallah sai ya ce wa sallama kutiba lahu mutum ya sallaci abin da aka sawwaka mai ko abin da zai iya kawai sai ka ta nafila raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama zaka iya karin kan haka har liman ya shigo ka zauna wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba sunna qabliya na juma'a ba yace wa dhahaba ba min ulama wasu yanki daga cikin maluma sun tafi ila anna qablaha sunna cewa akwai nafila gabanin sallan juma'a faminhum man ja'alaha rak'atayn akwai daga cikin sun suka ce nafilan gabanin juma'a raka'a biyu ne kama qala ta'ifatu min ashabi shafi'i kama yanda wasu daga cikin mabiyan mazhabi na shafi'iyya suka fada wa ahmad da ɗan hanabila wa minhum daga cikin su akwai man ja'alaha arba'an wani raka raka'a hudu ake yi gabanin juma'a kama nukila an ashabi abi hanifa kamar da aka dauko daga cikin mabiyan daga wurin mabiyan imam abu hanifa wa ta'ifatu min ashabi ahmad da wasu daga cikin mabiyan mazhabi na hanabila was sawabu malace amma ka san daidai shine an yi ƙala da a ce laisa qabla juma'ati sunnatun ratiba makaddara gabanin sallan juma'a babu wata sunna da ke haɗe da sallan juma'a wanda aka yi wa lokacin yi walau kana ne ala ahdihi ko da ma ya kasance a zamanin a sallallahu alaihi wasallam akwai kiran sallah guda biyu ma ba wannan a ce kila kiran sallan farko bayan shi ake wannan nafila ko babu ko da ma a wannan zance na ibnu taymiya na gwada cewa ba kinan zamanin annabi sallallahu ba kiran sallah guda biyu sai ce walau kana ko da ma ya kasance haka ne akwai al'azanani kiran sallah guda biyu da ake yi yau qabla al-jumu'a gabanin juma'a ko da ya kasance ala ahdihi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wani nafila da aka kaddara ce ga wanda ake yi bayan kiran farko ko ga wanda ake yi bayan kira na biyu a duba al-fatawa al-kubra na shawul islam ibn taymiya mujalladi na biyu shafi na 351 za a ga wannan zance malaki wa hadha madhhabu malik wa shafi'i wannan mazhabi na imamu malik kinan da imamu shafi'i cewa babu wani sunna gabanin juma'a wal mashhuru fi madhhab ahmad abin da yafi shahara kuma a cikin mazhabi na imamu ahmad ibn hanbal shine babu wa jamahiril a'imma haka ne sauran limamai na addini haka suka tafi yace amma hadisu Aisha ta radiyallahu anha amma hadisi na uwar mu'mina Aisha Allah ya kara yadda a gare ta da tace kana yusalli qabla al-jum'ati rak'atayn fi ahli ya kasance yana sallah raka'a biyu ranar juma'a a gida wani iyalin su ce batilun hadisi ne na ƙarya hadisi ne batil hadisi ne wanda yake ƙarya aka yi aka danganta wa uwar mu'mina Aisha fi Ishaq bin Idris akwai wani mutum mai suna Ishaq bin Idris cikin mazaje na wannan hadisin malai ce kadhabun maƙaryaci ne kana yau da hadisi ya kasance yana kirkiro hadisi ya ce an ce aka gano asirin shi aka gano ƙaryen shi maƙaryaci ne haka ire wayannan ba a ɗaukan hadisin so a mai da shi ainihin hujja na ainihin ibada gaba daya qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim Allah masa rahma da jinka yace la sunnata laha babu sunna fa ga juma'a qablaha gabaninta juma'a ba ta da wani nafila gabaninta wa a asahu qawlayil ulama wannan shine zance mafi inganci daga cikin zantuttuka guda biyu da aka samu a wurin malumma tsakanin masu cewa akwai sunnan da masu cewa babu sunna wa alayhi tadullu sunna kuma akan wannan ne ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kai babu wani nafila gabanin juma'a da yake nafilan juma'a ne babu malam yace wakad yastadillu al-ba'd bi qawli sallallahu alaihi wasallam wasu na kafa hujja da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min salatin mafruda babu wata sallah farilla illa wa baina yadayha raka'atani shi akwai raka'a biyu gabaninta wasu na kafa hujja da wannan babu wata sallah na farilla illa wa baina yadayha raka'atani shi akwai raka'a guda biyu gabanin wannan sallan na hadisi ingantacce ne wanda ibn hibban da imam addara kutuni sun fi da shi malai ce suna kafa wuja da wannan alama suna sunnatul juma'a A kan shar'antuwa na ayi nafila a biyu gabanin sallan juma'a bayan an yi kiran sallah malai ce wa hadha khata'un bayyinun ce wannan kuma kuskure ne da yake ya bayyana me dalili qala al-busiri malamin al-busiri yace ba da zikirin hadis bayan ya ambato wannan hadis ya ce wa annahu asan ma yastadillu bihi ma yastadillu bihi li sunnati al-juma'a al-maz'uma ce wannan shine mafi kyawun abin da ake kafa hujja da shi na cewa akwai nafila gabanin sallan juma'a qala sai ya ce wa hadha muta'azzirun fi salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma abu ne wanda yake ana ɗaukan hanzari a kai kan sallah na annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kan sallah annahu kana bainal adhan wal iqama al khutba fala salata hina idhin bainahuma wa wannan muta'azzirun fi salatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan ainihin hanzari ne da yake na kasancewa kan sallah na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance na domin sakanin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da tada ikama akwai hutuba muna fahimta da aka gabanin kowane sallah na farilla akwai nafila shi wannan gabanin sallan kuma akwai hutuba kuma shi sauraron hutuban wajibi ne haka wannan sai ya kada wannan nafilan fala salata hina idin bainahuma aka babu sallah domin yanzu hutuban ne za a zauna a ji ko sallan za a tashi ana faman yi babu wannan domin bai tabbata daga magabata ba fa'ida ga wata amfani nan qala al-albani malamin na al alama muhammad nasiruddin al-albani yace wa kullu ma warada duk abin da ya tabbata duk abin da ya taho min al-ahadith na daga hadisai fi salati sallallahu alaihi wasallam juma'a al-qabliyya na kan cewa annan sallasan ya yi sallah na fila gabanin sallan juma'a ya ce la ya suhu min ha shai'un batta ba ko ɗaya daga ciki da ya inganta duk wani hadisi ya zo da wannan ko ɗaya bai inganta ba wa ba duha a shaddu afa min ba ce kai sashi raunin su ma ya fi tsanani a kan sashi ba iri irin da ifai da wani na karfafa wani ba ne in wani an ce da ifi ne za ce ga wani shi raunin shi ma a shaddu ya fi ainihin tsanani wannan shine zance da Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace kama bayyanahu Az-Zailai kama yana malamin nan Al-Hafiz Az-Zailai yayi bayanin sa fi Nasbur Raya a cikin littafin mai suna Nasbur Raya mujalladi na biyu shafi na 206 wa Ibn Hajar fil Fath sannan Ibn Hajar yayi bayanin wannan zancen a cikin Fathul Bari mujalladi na biyu shafi na 341 wa ghairuhuma da wasu su daga cikin malumma sun yi wannan bayani gaba daya kan wannan matsayin an duba a silsilatul ahadisu sahiha na Muhammad Nasir Jina alalbani albani shafi ko kan hadisi na 232 za a ga wannan bayani Ya wa amma ma wa amma man kulu hiya zuhurun maksura ko wanda ke cewa ai juma'a sallan azhar ce wadda aka rage raka'o'inta hiya zuhurun maksura ita sallan juma'a a zahar ce wadda aka yi wata ragowa kenan kasaru wata kunu sunnatu zuhuru na aka sunna na azahar zai kasance sunna na juma'a fa hadha khata'un ce wannan ma kuskure ne min haini daga huskoki guda biyu kuskure ne min wajhaini daga huskoki guda biyu ahaduhuma daya daga cikin annal juma'a maksusa bi ahkamin khasa cewa ita juma'an ta keɓanci da wasu hukunce-hukunce na musamman wanda tukarin bi hadur bi ittifaqil muslimina wanda la tukarin bi hadur bi ittifaqil muslimina ba hada juma'a da sallah azhar wanda akwai dace tsakanin musulmai kan akwai bambanci tsakanin juma'a da ainihin azhar الثاني نبي لو فرضنا دامن دوكا انها ظهر مكسوره cewa ai ta juma'an sallan azhar ne da ake yi wa kasaru da ma mun amince haka ji to fa nabi sallallahu alaihi wasallam yakun yusalli fi safarihi sunnatal zuhur al maksura la qablaha wala ba'daha annas tafiya azhar da yake yin kasaru bai nafila gabanin azhar bai nafila ko bayan azhar dan yana kasaru muna fahimtar wannan kina an salaye kasarun ma bai nafila to ta yaya za a dauko wannan ya zama hujja kan juma'a zuhur ne da aka yi wa kasaru don haka sai a yi nafila alhalin shi manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi nafila zai yi kasaru cikin tafiya baya yin nafila an duba alfatawa alkubura na shehu islam ibn taymiya za a samu wannan zance cikin mujalladi na biyu shafi na 351 zuwa 352 za a ga wannan zance sai matsala na tara tarku tahiyyatul masjid tarku tahiyyatul masjid barin nafila na gaisuwan masallaci kaga batun sunna kabliya ba yanzu mutum ya shigo masallaci shi zai zauna ne kawai ranar juma'a ko zai nafila ne sannan ya zauna to an bar wannan sunnan wanda da yawa ba su aiki da shi barin wannan sunnan shi ma daga cikin kurakurai ma ce wa hazi sunna ita wagga sunna na tahiyatul masjid ya turkuha kathiru min al da yawa daga cikin masallata ne ke barin wannan sunna wa hususan indama yakunu al-imam ala al-minbar musamman ma in mutum ya shigo iski liman na kan minbari sai ga yabi wurin shi ya zaman shi kawai wa minhum man yastadillu bi atharin marwiyun an ibn umar ya shi zakon da ke kafa hujja da wani athar wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma idan mai hutuba ya hau kan minbari fala salata wala kalama babu sallah babu magana idan mai hutuba ya hau kan mimbari fala salata babu sallah wala kalama ka babu magana mace wa haza hadisun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni fihi ayyubu bin nahik akwai wani mai suna ayyubu bin nahik wa huwa matruk mutum ne wanda yake matruk wanda ba a ɗaukan hadisinsa saboda yanayinsa da halayensa da abin da yake ya tabbata tare shi wanda ke hana a yi aiki da hadisinsa da haka wannan ba hadisi ne da yake ana aiki da shi ba gaba ɗaya wasu daidai shi ne an na tahiyyatar masjid da kulle dakirin fil masjid sunna ko nafila na gaisuwar masallaci yana nan ga duk wanda ya shigo masallaci sawa'un kana zalika yawmul juma'a daidai ke ranar juma'a ne aw ghairiha ko wani ranar daban li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala ahadukum al masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlisa idan ɗayan ku ya shigo masallaci yayi raka'a biyu kafin ya zauna wannan shine sana akwai hadisi da tabbata da wani ya shigo ya zauna an sallar da shi kai sallah yana hutuba ya bar hutuba ya tambaye shi kai sallah ya ce a ya ce tashi kai kaga wannan na tabbatarwa cewa ana nafila sannan a zauna akwai abin da na gani garin nan naje na yi sallan juma'a wani masallaci da wani babban mutum ya shigo masallaci da cijo ya zauna kawai aka yi sallah aka kare ina mai magana na ce a zuwan shi da ya kamata yi nafila sannan ya zauna na kawo mai dalili na hadisin manzo sallallahu sannan cewa ya ce wa wani kayi nafila ya ce a tashi kayi. shi ce wannan mutumin na ai jikin shi yayi dauda ne bai yi wanka ba shi manzon Allah sallallahu na son a gane yayi dauda shi ce tashi dan a gan shi yayi dauda ne salati ina kallon babban mutum da irin wannan zance da yake daga ina wannan magana ya fito na fito ko jikin shi ya dauda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tona mai asiri a gane bai son wanka shi ya ce mai tashi kai sallah ta zai tashin kowa zai gama da ganin shi bai wanka ba cikin hadisi na ka samu wannan ko daga ina wannan zance ne kawai wanda bai da asali bai da tushi don haka sai a kula in an shigo masallaci ranar juma'a yi na fila matsala na goma wanda kai za mu aji mu ja'alu a zane ne liyomil juma'a sanya kiran sallah biyu ranar juma'a a yi kiran farko sa'an nan a zo a yi kira na biyu mun ga wannan shine suna ko masallacin na haka ake yi mun san haka nan haka ake wani masallacin ka tafi garin ga haka ake gana ko ina ka tafi ranar juma'a ana tambaya ah ha an yi kiran farko wani wace ma'ana ga an yi kuskure ba a yi kiran farko ba to shin wannan kiran sallah guda biyu da ake ranar juma'a ya tabbata a sunna kuwa ko kuwa ya ma ya ce an sa'ib bin yazid qal daga sa'ib bin yazid shi ya ce ma kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa mu'adhdhinun wahidun annan sallallahu alaihi bai kasance yana da wani ba shirye ladan ɗaya kawai bai kasance yana da wani ba illa mu'azzinin wahidun shirye ladan ɗaya kawai idza kharaja azzana in annan sallallahu alaihi ya fito sai ya yi kiran sallah wa idza nazala aqama in ya sauka kan mimbari sai ya tada ikama wa abubakar wa umar kadhalik yace abubakar da umar ma haka ne ladanin su ɗaya ne in sun shigo masallaci ya yi kiran sallah in sun gama hutuba ya tada ikama falamma kana usman yayin da halifanci ya kan usman zadan nida athalis sai ya ƙara kira na uku me yake da kira na uku akwai kiran farko akwai na biyu akwai ikama sai ya ƙara kiran sallah na uku ala darin fi suku yuqalu laha az-zawra akwai wani ɗaki a cikin kasuwar madina sunan wannan ginin azzaura'u wurin usman ɗan afan fi fidda wani ladani shi je ya hau kan wannan gidan ya tsaya shi ya kiran sallah da yan kasuwa su san lokacin sallah ya kai ranar juma'a fa'iza haraja azzana in usman ya fito ya shigo masallaci ladani da ke masallaci zai yi kiran sallah wa iza nazala aqama in ya sako sai ta da ikama in ya shigo masallaci shi kuma na kasuwa shi kuma ya kiran sallah muna fahimtar lamarin lokacin madina kaso madina ya girma an yi yawa kuma an shagara cikin fatauci da ka ranar juma'a an zo ana kiran sallah can ce idza nudiya lis min yawmin juma'a fas'au ila layi wa zarul bai in an yi kiran sallah a ranar juma'a ku yi sassarfa ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah ko zuwa ga sauraron hutuwa ku daina sai da sayarwa 'yan kasuwa kuma yin kiran sallah ba su ji sai usman ya fidda wani ladani a cikin kasuwa akwai gini a cikin kasuwa mai suna azzaura'u sai ya hau kan wannan gini, sai ya yi kiran sallah sai 'yan kasuwa rika su ji ana kiran sallah suna gane cewa liman na kan mimbari a wannan lokacin wannan shi ne abin da ya faru Ya kana so mu fahimci matsalan da kyau ne kafin mu shiga ciki wannan hadisi ne ingantacce wanda imam al-bukhari ya fi da shi a cikin sahihinsa sannan imam ibnu majah ya ruwaito malaki na stantiju min hadal hadisi ne ko za mu fidda wasu amfanoni guda biyu cikin wannan hadisi kowa ya saurari al'ula fa'ida ta farko annal za da hu usmanu radiyallahu anhu cewa kiran sallah wanda usmanu Allah ya kara ya za a gare shi ya ƙara kana li hikma ta kasance da wani hikima me wani hikiman wahiya ilamun nas shine a sanar da mutane cewa liman na kan mimbari gana cikin fatauci ne kamar domin ya haramta a wannan lokacin kai fatauci ya halatta a yi kasuwanci liman na kan mimbari fa'idan farko kenan a saniya fa'ida ta biyu annal azana za'id cewa kiran sallah wanda aka ƙara nan kana ba da su'udihil mimbar ana yi ne bayan liman ya hau mimbari fa fahimci wannan da kyau ba kiran farko da na biyu ba lokacin da liman ya hau kan mimbari ake kiran sallah masallacin nan lokacin kuma ne ake kiran sallah kuma a cikin kasuwan muna fahimta ai daga ba ana kiran sallah ne farko bayan minti talatin ko awa ɗaya sa'an na a yi kira na biyu ba wannan shine abin da ya faru wa ma'al azani thabit an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana yin kira na biyun ne tare da kiran sallah wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci guda ake yin wannan illa anna za'ida shi da shi wannan ƙarin yakunu ala Zawra, yana kasance ne yana kasancewa ne akan az zawrau me az zawrau darun bisuki wani gida ne dake cikin kasuwa sai a hau kan gidan a yi kiran sallam wasani inda almazi sai na bin kuma a yi shi a masallaci wa huma fi waqtin wahidin kira abin duka lokaci guda ake ya zama fahimci wannan kiran sallah abin duka lokaci guda ake yi a zamanin usman dan affan ma ji fa'in dama nutabbiku hatainin fa'idataini wa idan mun haɗa wa'annan amfanoni guda biyu za mu tabbaka alal azani al-awwal wa akan kiran sallah na farko da na biyu da muke yi li yawmil juma'a na ranar juma'a fi na hadhihi a cikin wannan zamanin namu ya tabayyanu lana abinda zai bayyana mana shine anna adhanal juma'a في الأول مخالف لفعله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لفعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم زعما ga cewa kiran sallar da muke na farkon ya khalafawa aiki da shari'a na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan na ladanai ne kiran sallar farko da muke yi ranar juma'a kai ka khalafawa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka khalafawa shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika lifili wa hadi Uthman radiyallahu anhu haka ne wanda yayi haka ma ya khalafawa aiki da shirya na Usman ka ina cikin khulafa'ur rashidun fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajiz mun ji Usman ba irin nakan yake yi ba lokaci guda ana kiran sallah masallaci ana kiran sallah kuma akan daki mai suna az-zawra'u cikin kasuwan Madina haka muke yi takima in ba haka bane to yin haka ba sunnan Usman bane abin da malam ke so mu gane anan kenan yin haka ya khalafa wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya khalafa wa sunna na Usman Allah ya kara yarda a gare shi mala ya ce khalafan nabi sallallahu alaihi wasallam me yin haka ya khalafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam li annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzinu adhanan wahidan domin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kiran sallah ɗaya yake yi wa nanu nu'adhdhinu adhanaini mu kuma kiran sallah biyu muke yi a yau wa khalafa fila Usman ya khalafa wa aikin Usman kuma radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi li'anna al-ilam alladhi min ajlihi shara'a Usman al-adhan zawra domin shela da sanarwa wanda saboda wannan ne Usman Allah ya kare da gare shi ya shar'anta kiran sallah na biyu da ake yi akan wannan daki na kasuwa mai suna zaura'u sakata bi wujudi mukabbirati saut wanda ya faɗi daga samuwan na'ura mai kai murya nisa ga sound system an sa speaker ana ji har wani ƙauye kira sallah biyu na biyu mai kuwa za ka yi yanzu domin shi manufan ne 'yan kasuwa su ji kiran sallah yanzu ko ba a yi kiran sallar can ba ana ji na kaga wannan sai ya khalafawa shirya na Usman kuma allati tastati'u an tusna'a kullu insan wanda wannan na'uran yana iya jiyar da kowa ko ina mutum yake yaji wala anna al kuma wannan ya halafa ne domin kiran sallah guda bin nan kana yu'adhdhinani fi waqtin wahidin lokaci guda ne sai ake kiran sallah bin duka wa ba'da su'ud al-imam al-minbar kuma ana yi ne bin duka bayan liman ya hawo minbari wa nanu nu'adhdhinu adhanan qabla su'ud al-imam mu muna kiran sallah kafin liman ya zo masallaci wa thani ba'da su'udihi nabiyu liman ya hawo minbari abin da muke yau kenan da haka wannan aikin ya khalafa wa shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma muna fatan masu sauraro an yi kokari a tabbaka domin san barin abin da aka saba a yi sunna wallahi da wuya gare mutum na so yayi ma ya ga zuciyar shi bai ba shi dama yayi ko ga ga in yayi an sa mai baki a ce kai kuma an saba da abu kaza haka kamar yadda kwanaki muka yi magana kan batun as-salatu khairu min cikin kiran sallan farko ba kowa ne zai iya yana kiran sallan farko yayi as-salatu khairu min dan ya saba da yin shi cikin kiran sallah na biyu to kaga kai sabawanka bai kamata ya khalafa wa shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba abin da yake abin yabawa shine ka ji sunna ne ka tafi a kai lafiyanka kenan lafiyar mu kenan tsiran mu kenan gaba daya amma in za ka yi wallahi baka samun kanka lafiya wallahi sai amma ce kaga matsin lamba wurin yan unguwa kai ma ya kwana kake bar muke rikicewa haka ni ban san ko ne rikicewa ke kamar an bar mutum ya yi sallah lokaci bai kai ba an bar suna rikicewa kuma an kiran sallah shi ka masallaci a sallah to rikicewa mai kai ba a cikin na cewa an hana shi cin abinci sahuru ba kiran sallah ma ke hana cin abinci don kana ci aka kiran sallah ma ka ci gaba da ci ji mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da ka yi kokari ana jin wani abu irin haka sai mutum ka bincika in ka tabbatar wannan da kake ji shine gaskiya to me saurama kuma haka muka ga muku wancan lokaci muka ce halin ahlus sunna kenan dalilin ko da sa ake ce muna ahlus sunna kenan wanda bai yi shirin wannan ba kawai ya makan shi wani suna ko ya kama wani hanya kawai na daji ya gaba domin bai iya tafi kan sunna da shi she yi wanda ya saba dole sai ka bari ka biyo kan sunna shi yasa ake cewa ahlus sunna wal jama'a da kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon iya tsayuwa akan sunna da kwaikwayo da tabbakawa domin abu ne wanda yake mai wuya malam ya ce mimma taqaddama cikin bayani nan da ya gabata Ya ta bayyanu lana. Yana يتبين لنا ينا بينا منا أن الحكمة التي من أجلها شرع شرع الأذان الثالث قد رفعت حكمة ليس أكشر أن تكرن صلى أنا أوكينا أن هذا الإقامة كينا wannan yanzu ya tashi ba shi nan kuma yanzu kowane masallaci akwai mukabbiratu saut akwai wannan ala da ke kai ainihin murya a nisa da aka wannan ba shi nan yanzu Fanakulu. ko da abin da za mu gaya muku shine inna khairal lahadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle ne fiyayyen shiriya shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba a gane shiriya da yawan masu yi ana gane shirya ne da karfin hujja da ya tabbatar da wannan shiriyan da aka kowane masallaci ana ce a ah, to ya masallacin da kare za a ce a bari ha kai wannan yaro kankani yaushe aka haife shi abin ga tun kakannin kakannin ko rabu da su ƙarya ne mu wannan muka faɗi muka ce shine na annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuka kawo wanda yake ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akasin wannan ko wanda ya khalafa mu wannan ka kira mu akai mun bi ka amma baka da shi to wallahi muna gaya ma inna khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasallam fiyayyen shiriya shine shiriya na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku zo mu hau jirgi na sunna inda tsira yake kenan min jirgin sunna kamar da imamu malik ya ce kamar jirgin annabi nuhu ne ya ce man raki rakibaha naja duk wanda ya hau ya tsira wa mallam ha halaka wanda kuma yake hawa wallahi ya halaka ka hau jirgin sunna ka tsira ko ga sauraccen ta hanya hallaka Allah ya kare mu mala cewa ajabu mimman ya tashabbasuna bil adhanain fi yawmil juma'a wa abin da yake mafi ban mamaki mimman ya tashabbasuna daga cikin masu riko riko mai karfi bil adhanain a wurin kiran sallah guda biyu fi yawmil juma'a a ranar juma'a tama'an fi ziyaratil khairi wasu na kwaɗayin samun ƙarin lada wa yatrukuna hadha alkhair fi adhan alfajir alkhairin kiran sallan ba kwani sun bari imma suna yin asalata hayrin na kiran sallan na biyu ko ko ba su kira biyu asuba kaga mutum ya zo yana fama bar mai kiran sallah biyu ranar juma'a saboda ai alkhairi ne suna fama da wannan da wancan kuma da suna kuma suna barin wannan malace wannan ya fi ban mamaki ma da duk abin da muke gani mutum ya ce kira abin da shi mun yi shi na asuba kuma da ke suna a ce as-salatu khairu min nawm cikin kiran sallan farko wannan ba mu saba ba mu bari malice wannan yafi ban mamaki da komai da muke ji ragma annahu thabitun sahihun duk da kasancewa abin da yake tabbatacce ingantacce shine as-salatu khairu min nawm cikin kiran sallan farko yake mun karanta wannan kaman wata ke ga a cikin masallacin nan malice falillahi zumri yace Allah nake roka ya kare da jama'a na domin wani yana rabin mamaki a ce mutum zai ji irin haka kuma har wayo ya ce shi dai she mun yi kawale shafi'i imam shafi'i ya ce wa uhibbu an yakuna al-adhan yawm al-jumu'a hina yadkhulu al-imam wa abin da nake so ya kasance ranar juma'a in an yi kiran sallah a yi shi yayin da liman ya shigo hina yadkhulu al-imam al-masjid yayin da liman ya shigo masallaci wa yajlisu ala al-minbar in ya zauna kan minbari shi a yi kiran sallah fa idza fa'ala al-mu'adhdhin fil adhan idan mai kiran sallah yayi ainihin wannan fal amru alladhi kana ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya Wa abin da ya kasance ana yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi nafi so fa inji imamu shafi'i menene wannan lamarin kiran sallah ɗaya ranar juma'a fa'in azana jama'atu min almu'azzinina amma idan aka zama wani ya kiran sallah ya kare wani kuma ya zo ya kiran sallah wal imamu alal mimbar su da kuma sun yi kiran sallah liman na kan mimbari ne wa azana kama yu'azzinu al-yawma adhan qabla al-adhan al-mu'azzinina ko kuwa wani kuma ya kiran sallah kamar da ake yau irin kiran sallah na masu kiran sallah iza jalasa al-imam ala al-minbar idan limai zo zauna kan minbari yace karitu zalika lahu na kyamaci wannan bansu ga an ya kiran sallah biyu ba ranar juma'a inji imam shafi'i ko wani abu makamata kaje wala yafsidu shay'un min salati amma ban cewa wanda ya sallan shi ya bata yanzu ba zancen sallah ya bata ake ba zancen an yi sunna ko ba yi sunna ba shine abin magana a nan na haka wani ya ce ayin baka yi ba komai mun ji gaskiya ne in kuma kayin fa akwai lada kai ba kai ba kai da ba komai ba ka samu komai kai ka samu lada ko ba a yi a samu lada she irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai addini ba a gina da zato ni ina gani ai ba komai bane a'a addini an shar'anta ne dole shi kuma wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kun shiryu laƙar kyana laƙun fi rasulullahi uswatun hasana laƙar kyana laƙun fi rasulullahi uswatun hasana abin kwaikwayo mafi kyawo ya kasance muku a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir da wani wal akhir ga wani ke kauna Allah sanan da haduwan shi da Allah ranar kiyama lami lafiya wannan zance na imamu shafi a duba littafin sa kansa ya wallafa mai suna al'ummu mujallari na farko shafi na 173 za a same shi kala ibn abdul bar imamu ibn abdul bar ce. ikhtalafa al fuqaha ce malumman fikihu sai sabani hal yu'adhdhinu baina ya al imam wahidun aw mu'adhdhinuna shin mutum guda zai kiran sallah in mai yazo masallaci ranar juma'a ko jama'a tsaya suna kiran sallah suna hada baki suna yi tare fazakara ibn abdulbar an malik shi ibn abdulbar ya ambaci zance daga imamu malik ya ce idha jalasa alal mimbar idan liman ya zauna kan mimbari wa da limunadi shi ladan ya kiran sallah mana nasu albai tilka sa'a ko muni nasu albai tilka sa'a an hana mutane ciniki a wannan lokacin wa hadha dullo ala anna da indahu wahid wannan na nuni ne kan kiran sallah ɗaya ne a wurin imamu malik ma bayna yadda imam kuma gaban lima ake yi wa nassa alaihi shafi'i imamu shafi'i shi da kawo nassi akan wannan wa shahadu lahu hadisu sa'ib sana hadisi na sa'ib da makaranta farkon babi shaida ne akan wannan zancen gaba daya an bali tafin nan umdatul qari mujalladi na shida shafi na 209 za a ga wannan wa qala aini al'aini shi ma ya ce mu'akiban ala kalam ibn abdul bar ya bibi wannan ne da magana na makaranta ko zance na na imam ibn abdul bar yace wa hakaza hakahu tahawi haka ne imam tahawi ma ya fada yana dangantawa an abi hanifa daga imamu abu hanifa wa ashabu da mabiyansa wa bihi qala ibn umar kuma wannan shi shine abinda abdullahi dan umar ma ya fada cewa kiran sallar ranar juma'a ɗaya ne wa karahiyatul azanil awwal fil juma'a kuma an karrara kyama na kiran sallan farko a ranar juma'a inda adamil haja ilaihi in ba bukatan kiran sallah biyu hususan fi hadal waqt musamman a zamanin mun ga waye kyamaci wannan yace ash-shaykh ali malamin na ash-shaykh ali mahfuz yace wannan makruhi ne haka fi kitab al'ibda a cikin littafin shi mai suna al-ibda fi madar ibtida a cikin wannan littafin a ainihin cikin wannan littafin shafi na 167 zuwa 168 ya kawo wannan kuma da wannan muka kawo karshen karatunmu na yau kida abin da muke son jama'a su fahimci shine kiran sallah biyu da ake ranar juma'a ba sunna bane kuma wannan ne farkon lokacin da muka karatu ba mun karanta ainihin rido gaskiya fim mun yi kan kiran sallah na ranar juma'a ɗaya ne duk da ganin ana kai wannan ba zai hana kuma ya kai ranar bayani kuma a ƙi ba musamman ma inda ake yin bibin nan kamar yadda muka sani tabbaci a wurin malum ma ta'khirul bayana an waqtil wahaja la yajuz ta'khirul bayana an waqtil haja la yajuz jinkirta bayani daga barin lokacin bukata bai dace ba da haka mun ji mai da aka ce in kunni ya ji gangan jiki ya tsira sai mu kokari mu tsaya akan sunna inda sharafin mu darajar mu yake kenan amma mun bari muka rike bid'a mu ma mun bar hanya gaba daya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da dogadogon mu ko ba mu ikon bin gaskiya yadda ya bayyana mana kuma ba mu ikon barin abin da yake bid'a ne ko ba daidai ba yayin da ya bayyana muna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am ta akwai tambaya wa hassana ya zama ɗaya kawai na'am na'am tambaya kan mutum ya yi tafiya za shi yi wata uku ko biyar ya dace kasar cikin wani lokacin gaba ɗaya ko bai dace ba tafiyan ya gabata musamman irin tafiya ne akwai wani tafiya na kasuwanci ne zan zo ne ina fatauci ina kai kawo wuri na iya kai wata uku ko wata hudu domin kayan da nake tsayarwa in bai kare ba ban koma gida ba to irin wannan tafiya ana kasaro har a komo gida amma kamar tafiya na karatu mutum na karatu kila jami'a daga kumasi ko accra in sun tafi sku suna wata hudu sannan a komo gida in ya riga ya kai masaukin shi a makaranta bai kasarorin kuma lokacin da ake cikin ake campus amma in bakeshi shi ne za shi wani harka wurin ya yi kasaru haka ne lokacin kuma da yake campus in ya zo kuma an san wani abu gida ya koma zai yi kasaru gida muna fahimta ai halin zaman ka inda kake zaune wurin baka kasaru kuma da ka samu ina zama nan inda ka baro can kana kasaru a wurin wani ya ce a ah, ya mutum na mu ka zaka ce da ya zauna kuma su ina aiki da shi ya zo ma ya yi kasaru eh ya yi kasaru sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai maka ne gare shi ko ba haka ba da ya koma Madina ya zo maka yi kasaru bai ce ai gida ne ba da haka ga koma da zaman ka wani wuri ba ka kasar wannan wurin inda ka fito ka yi kasar wannan wuri da haka abin da nake so mu fahimci shine musamman talibai da ke karatu in kana sku she ka zo an san wani abu gida ka koma ka yi kasaru gida yayin da ka da vacation kuma sai ka te yin wani abu cikin sku ka yi kasaru sku bai yi wa ce ba ka kasaru nan ba ka kasaru can amma ka zo ka harkan ka dinna sai da kaya ne ko ya kare na koma gida to ko ya kai wata shi shida kayi kasaru zancen bai wuce kwana uku zance ne bila dalil ba dalili a kai akwai zance da ya tabbata abdullahi dan umar ya yi tafiya ya je wani karkara akwai ruwa da ya ce ya je karkarar mongolia ta can far east she ainihin winter ya same shi yana wuri lokacin da snow ke sauka kankara na sauka ba a iya tafiya lokacin ya saurai na jira yanayi ya sake ya koma ya yi wata shi da kasar yake yi sannan season ya canza ya iya tafiya ya komo kuma wannan sune suka yi karatu a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu kansa ya zo ya yi kasaru kwana tara goma sha tara daga haibara ya yi kasaru kwana goma sha tara ya yi kasaru kwanaki daban-daban akwai sabon da sallah yake su yi kasaru kwana 29 28 30 da baya duk kasaru suka yi ba wanda ka cewa ai abin kwana uku ne wannan ba daidai ba ne mazhabi ne amma abin da yake sabitu sunna shine bai da lokaci da aka kayyade mai shi dai mutum ya riga ya canza ra'ayinsa na komo da zamana nan lokacin ba zai kasar a wannan wurin ba wallahu ta'ala a'lam muka ce tambaya daya dama lokaci ya riga ya kwace kamar mutum ana hutu ba sai ya bacci yana da sallah ana hutu ba mutum na zaune ya bacci wannan bai hana shi samun juma'a ana hutu ba alwala mutum warware ya fita je jaddada su bai hana shi samun lada ko sallah na juma'a abinda aka ce yana hana juma'a daga bakin manzo sallallahu alaihi shine wani harka da wasanni mutum na rike da wayansa ya rinke matsa matsi wannan na receive call wani ta tashi ya ma ya je receive ya kuma ya zauna wani shi salon shi zama ne ce zo na akwai wuri gaba nan bai da sallah wani ake cewa kai ishirin kai ma baka da sallah haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa haka kenan wasu harka da za ka yi kaman bacci haka mutum bai da ainihin control a kai daga ba cewa mutum da yayi bacci ana hutu ba bai da juma'a kuma alwalan ka ya warware dole ka fita ka jaddada alwalan ka in ka saurara da haka nan za a ce baka da juma'a amma an ka fita baka zuwa kana wani fira waje kana wani harka da wani hukunci kana hukuncin wanda ke masallaci ne in ya kai fira waje kana ka shiga cikin wanda ke magana wal imamu yaktubu na'am na'am tambayan kenan wanda kuma ya bacci ana hutuba sai ka tada kama sai bai fita ya yi alwala ba yana da sallah in ba kwanciya ya suke jiki na kwanci ba bai yi bacci ba mutum na zaune yana an gaje ne kuma wannan anasa da ce wanda yake mai bacci da yake ina warwala shi ne wanda ya sake jiki ya kwanta wanda ya miƙe a kwance to shi wannan shi ya yi alwallah amma mutum na zaune wani abu ya zo kaɗan yana falkawa shi wannan in ya yi iska yana iya ganowa cewa wani abu ya faru